Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau biyar ga watan Satumba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan cin zarafin mata. yake masu wuraren mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a cikin shirin namu sannan kuma za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. mu ba tare da ɓata lokaci ba za mu tsinduma a cikin shirin inda a yau za mu tattauna ne akan cin zarafin mata wakiliyar sashen hausa a jihar kano baraka bashir ta tattauna da zainab nasir wata matashiya ce wadda take taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa matan da ake cin zarafin su na taso a cikin wata al'umma wanda a koyaushe ake ganin bai kamata a ce mata su fito su taka rawa a wasu fannoni na rayuwa ba duk da suna da gudunmawar da za su bayar sannan kuma a koyaushe ana ganin su matasa wasu mutane ne waɗanda ba za su iya ba da wata gudunmawa da za ta kawo ci gaba a cikin al'umma ba kuma a matsayina na mace kuma matashiya na san cewa zan iya kuma akwai mutane da waɗanda za su iya bayan ni na ga cewa bari na shiga cikin wannan abin in ga cewa na ba da gudunmawa domin ganin cewa na canza rayuwar mata da matasa. kuma babban abin da ma ya kara sawa na ji cewa zan yi wannan abin da ya shi musamman abin da ya shafi mata yawanci mata suna da matsaloli waɗanda ba sa iya fitowa su yi bayani a kansu kamar misali matsalolin abin da ya shafi al'ada wanda suke duwata za ka ga babban abin da ya sa ma na fara ko kuma in ce shine mataki na na farko na fara yin wannan fafutukar shine ina ganin yadda mata waɗanda wani lokacin a titi wani lokacin a makarantu wani lokacin suna ayyukansu na yau da kullum suna shiga matsalar da za ka ga sun rasa audigan da za su yi amfani da ita idan suka shiga cikin irin wannan yanayin watakila saboda talauci ko kuma rashin samun bayanan da za su kula da kansu wannan abin ne ya ne na fito har kafofin sada zumunta ina magana akan ina cewa ya kamata a ce a ɗauki mataki akan irin wannan abin menene za a iya yi to bayan kiraye kirayen da ya naga cewa to ni ma bari in fara taking step idan na fara watakila wannan zai zama wata hanya ko kuma wani kofa da mata za su fito su bayyana waɗannan matsalolin nasu sannan a samu solution to alhamdulillah daga lokacin da na fara yanzu a arewacin Najeriya gaba ɗaya ko ina ana yawan yin magana akan ishu na al'ada ga mata kuma ana ba su bayanai sannan kuma ana ba su tallafi na wannan audigar musamman waɗanda suke fuskantar matsalolin talauci sannan kuma ga aikace-aikacen da nake yi ina ƙoƙarin in ga cewa na wayar da kan mata da matasa matasa musamman ganin cewa Uh, su zama suna da aikin yi suna koyar ayyukan yi da sana'o'i kar su shagala da abubuwan da suka shafi shaye-shaye ko kuma yin wasu abubuwa na ɓata gari wanda zai kawo rashin ci gaba a cikin al'umma sannan kuma matan su ma irin su mai da hankali akan abin da ya shafi ilimi kuma su koyi sana'o'i wanda za su dogara da kansu wanda ko da a ce za su samu damar da za su iya riƙe rayuwarsu ba tare da sun zama cewa sun shiga cikin wani yanayi ba saboda idan kika kalli jihar kano jiha ce wadda mata kamar sun fi talauci kan maza saboda zaki ga matan su ne ba sa yin karatu ne zurfi sannan ba sa shiga harkokin siyasa ba sa shiga harkokin kasuwanci da duk sauran dai abubuwan dai da zai zama cewa zai kawo musu ci gaba a cikin rayuwarsu to idan ina yin haka wani lokacin za ki ga ba wai ina kiraye kiraye bane ba ni ina shiga irin idan mata yan uwana suka ga cewa ni ma nayi abu na yi kokari kamar misali nayi wasu ayyukan na shiga cikin yanayin ayyukan to wannan sai ya kara musu karfin gwiwa suka ce wato tun da na yi su ma za su iya kuma akwai mata da yawa da nake yin irin waɗannan aikace-aikacen tare da su waɗanda ta dalilin farawa ta su ma suka ga suna da sha'awari kuma suka shigo sannan muke yi a tare da su. Bunda matsaloli na eh, ilimin al'ada da shaye-shaye shin ba matsaloli da kuke da ya shafi cin zarafin mata? Muna yi. Kamar wanne da wanne ki ba mu labari. Kamar misali na matan da ake hanawa karatu. wani lokacin zaki ga wasu an musu ana an katse musu karatu an ce za a musu auren dole to suna kawo mana irin waɗannan cases ɗin kuma mana addressing To za ki bani ƙididdiga na eh, irin mata da maybe aka ci zarafin su ayyukan dai da kuka zaki za iya bani ƙididdiga musamman akan cin zarafi. Kamar kin ga one in three women suna facing issue na gender based violence in Kano state. Kamar a ƙididdigar da eh, majalisar ɗinkin duniya ta bayar na cewa mata a cikin mata uku mace ɗaya tana fuskantar yanayi na cin zarafi wanda za ga kamar ana hana su karatu ko kuma yi musu auren dole ko kuma eh, suna fuskantar wani abu da ya shafi fyaɗe ko eh, domestic violence in general na cewa cin zarafi a cikin gida wanda ba su da muryar da za su so su faɗa sau muna buɗe ƙofofinmu kamar misali eh, wayannan mutanen matan da suke da irin wannan matsalolin su zo su same mu ya zo sai mu shiga cikin abin mu ga ta inda za mu taimaka musu wanda da yawa a ciki akwai waɗanda an taimaka rayuwarsu an canza rayuwarsu wasu sun koma makaranta wasu kuma rayuwarsu ta koma kan seti daidai sun ci gaba da rayuwarsu kamar kowasu mata. Akwai da matsaloli da dama na mata a Kano. Janna. Wa ƙwarya na janda Rape ne fi gaskiya. Ishu ɗin fyaɗe. kin ga kamar misali idan kika zo jihar Kano za ki ga cewa akwai matan da ake yi musu fyaɗe musamman irin ɓangarorin da yake akwai rashin ilimi da kuma rashin wayewa a gurin wanda za ki ga idan ma an yi fyaɗen ana samun wannan tsangwamar za ki ga matan ba sa samun damar da za su fito su bayani akan an musu fyaɗe ko kuma a nema musu haƙƙinsu. To shi ma cikin irin waɗannan abubuwan ina shiga sosai don ganin cewa na kwato musu su waɗanda aka yi wa fyaɗe in abu ne wanda za a yi shari'a a yi in kuma abu ne wanda eh, duka dai hanyar da za a samu mafita kuma ita victim ɗin da aka yi wa kamar misali wadda aka yi wa fyaɗen ta zama cewa ta eh, samu eh, an karɓa mata haƙinta kuma ta ci gaba da rayuwarta ko kuma wani yanayin da za ki ga ana ɗiban mata ana ɗaukar musu yara ana zuwa a yi kai su aikatau irin wanda zaki ga wani lokacin ba da yardar mahaifiya ba ko wani fin karfi daga cikin wasu bangare a cikin al'umma to wannan shi ma abin ina iya bakin kokari na ga cewa na shiga domin a yi magana da waɗanda suka yi wannan kuskure in kuma abin da za a kai ga matakin shari'a ne shi ma sai a je a yi shari'a a kai. magana kan Tabus, bayan ishu na menstrual hygiene eh, kin yi magana abubuwan da nan da ya zama kamar a yi a tattauna akai ishu ɗin auren dole kamar misali a ƙasar hausa idan kika yi magana na abin da ya shafi auren dole ana ganin cewa idan kai magana ka ce wanci ba yanzu ya kamata a mata aure ba ba wai kar a yi maganar ba za a aure gaba ɗaya ba a ba yanzu ya kamata a yi watakila a bata ta gama karatu ko kuma ta kai wani mataki ko ta ƙara girma to za a ga cewa kamar wani kuskure ne kuma yawanci irin waɗannan za ki ga idan aka yi musu sai su kamu da matsaloli na yoyon fitsari wanda shi ma muna yin aiki a kai sosai inda za ki ga akwai mata da yawa da suke fuskantar matsalar yoyon fitsari a nan jihar Kano wanda za ka ga a wajen haihuwa sun samu matsala kuma sun zo sun shiga yanayi na talauci mazajen su sun guje su sannan kuma ba su da yadda ma za su ma samu ma ba su da wayewar kan ma da za su je gurin da za su nema wa kansu magani to duka muna zuwa irin waɗannan guraren ma kai musu tallafi abinci abin sha da kuma yanayin da za su sami ah, magani sannan kuma bayan wannan ishu ɗin ko maganar fyaɗe idan aka yi fyaɗe kamar wani ana ganin shi kamar wani laifi ne ko zunubi ne a fito mace ta fito ta ce an mata fyaɗe a neman mata yancinta a neman mata haƙinta to duka kamar irin ni ina ƙoƙari in ga na yi breaking wannan ice ɗin kuma ana ƙirƙirar tattaunawar ma wani lokaci wanda idan ana tattauna irin waɗannan bayanai shi zai ba da damar da har za a ga cewa matsala ne sannan kuma a kawo solution to it saboda zaka ga idan ana ganin kamar bai kamata a fito a yi magana akan wannan abubuwan ba matsala auren dole matsala mace za ta samu yoyon fitsari matsala da ya shafi al'ada sannan kuma za a ce mace ta kamu da yoyon fitsari da sauransu to wai ana ganin ya kamata a ce a yi shiru da wannan maganar ko kuma yawanci zaki ga mata suna son su ga suna ba da gudunmawa abubuwan al'umma kamar bangaren da ya shafi harkokin ma siyasa ko kuma harkokin su zama suna yin gwagwarmaya ko harkokin su zama 'yan kasuwa da a ce mace bai kamata ta yi kan ma ta yi wannan maganar bayan kuma wannan abin shi yake kara tabbatar da talauci a cikin al'ummar da muke ciki to duka ina breaking waɗannan ice ɗin kuma ana kawo waɗannan issues ɗin ana tattaunawa wanda har zai jawo hankalin mutane al'umma su fahimci cewa ba kuskure ba ne ba dan an ba mace dama ta a achieving abin da take so ta yi a rayuwanta. Mm. yar jihar Kano Bahaushiya Musulma to duk da babu ta inda kamar addini na ya ce bai kamata in yi wani abu na tallafawa al'ummata ba amma kuma sai a rika ganin kamar bai kamata a rika yin magana ba magana akan irin waɗannan issues ɗin da ba a so a tattauna a kai kamar misali a ce abin da ya shafi a taimakawa mata ta ɓangaren abin da ya shafi al'ada sannan kuma na biyu a taimakawa mata wajen ganin cewa sun sami ilimi kafin a kai su gidajen mazajensu wanda samu wani abu wanda za su zama sun dogara da kansu to yawanci zaki ga musamman a kafofin sada zumunta in manta ba ko wata rana da na taɓa yin wani rubutu da turanci na rubutun akan abu da ta su do with marriage kamar na ce ya kamata a ce ana ba ana a daina wa mata ko ana tsangwamar su akan abubuwan da ya shafi harkar aure to wannan abin ya zama min wani kalubale sosai har aka ta yin cece ku ce akan maganar wasu da yawa ba su fahimce ni ba wasu kuma sun fahimce ni kawai sun ga cewa bai kamata in yi magana akan wannan abin ba kuma kira ne na ganin cewa bai kamata a rika yi wa mata wannan abubuwan da ake musu ba na tsangwama cin zarafi akan in baki aure ba kamar baki da wani amfani a cikin al'umma to ni kuma na fito na ce ba haka ba ne ba ko mace tana da aure ko ba ta da aure tana da amfani a cikin al'umma kuma tana da gudunmawar da za ta bayar a cikin al'umma sannan kuma game da abin da ma ya shafi matasa general mutane suna tunanin wai su namiji ya kamata a ce yana yin waɗannan ayyukan ba mace ba bayan kuma ni a matsina na mace na san cewa bani da limitation ina da kwarin gwiwa da karfin gwiwa da kuma ina da kokarin da zan iya kawo wannan canjin a cikin al'ummata kuma na fito na ga zan iya to duka mutane suna yawan cece ku ce akan irin waɗannan abubuwa a matsayin kalubale wani lokacin ko wani guri na shiga ko wani guri na je ko kuma ne magana a kafofin sada zumunta eh, akwai kalamai da wasu suke yi marasa daɗi wanda kamar wai suna yi ne don su ga cewa kamar na samu sarewar gwiwa amma kuma ni baya sare min gwiwa gaskiya saboda ni na kallar mutanen da nake canzawa rayuwa to idan ina kallon su to duk da kalubalen akwai shi kuma bai kare ba an yi wasu a baya kuma ana ci gaba da yi kuma na san tunda ba tsaya ba za a ci gaba da yi a gaba amma mutanen da nake taimakawa su suke sawa nake jin karfin gwiwa nake kau da ido ga waɗannan tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga baraka ta sake dawowa inda ta tattauna da wasu mata da suke fuskantar wannan kalubalen. Yace eh zan yi magana akan auren dole wanda ni na tsinci kaina a ciki ban ji daɗi ba wanda iyayena ba na son shi kuma na nuna musu ba na son shi. amma bai hana sun bani shi ba saboda son ransu ne ko son zuciyarsu ya saka suka amince dole sai sun aura min shi to garshe ma ban zauna ba na gudo na fada wata sabuwar rayuwa wanda ba halina ba ne ba kuma na ciki saboda ba na son wannan auren shi ya kawo dalilin da ya sa na bar gidan shi kuma ba na gidan iyayena ba na tare da su yanzu ina neman yadda zan yi in koma nima in nutsu in zauna lafiya da iyayena amma ban sanya zan yi in koma wannan abun ba dole sai na nemo wa kaina mafita ga halin rayuwar da ake ciki kuma. To auren dole da aka yi miki um, kamar tsawon wani lokaci kika yi da shi wani miji a ni gaskiya ban ma zauna ba saboda na san gurare da yawa da na tashi kuma ba wai gidan yan uwana na nufa ba ko wani abu kawai na da kawayen da zan iya zuwa gurin su na tafi gurin su na zauna karshe aka fada rayuwar da ba mai kyau ba to daga baya da iyaye suka samu labari sun ki ba a nene ki ba an neme ni amma to ni na san cewar ko wani abu zai iya biyo baya ko su bakanta min zuciya tunda dai na san dole sai an maida ni gurin shi ke sa ba zan nemi hanyar da zan zauna tare da su ba to amma yanzu ina bukatar in canja ni ma wannan muryar jummala ba sunanta na gaskiya kenan ba da iyayenta suka yi mata auren dole hakan yasa ta bijire musu Hukumar lafiya ta duniya ta ce Najeriya na cikin jerin kasashen da ke dauke da matsalolin mata da suka haɗar da na cin zarafi da rashin samun kulawar da ta dace. Kamar yadda hukumar lafiya ta bayyana a wani ƙididdiga da ta fitar, ta ce ko a jihar Kano irin wannan matsaloli na da yawa a cikin al'umma. Mun kuma zan ta da uwa ne ita ma ba sunanta na gaskiya ba ta ce ta fuskanci matsalar fyaɗe bayan kammala karatun firamare muka je hutu gida sai an yake ya kace da shi ya raka ni gidan wani dan uwanmu to mun je gidan to da mun je ban san gidan ba amma kuma shi ya san gidan mun je gidan sai ban san ma ba gidan ya kai ni ba sai ya kai ni wani gida daban sai aka ce yace da ni in jira ana yanzu za su fito sai ɗauko min ruwa da lemu haka aje min na sha tun da na sha ruwan nan na sha ruwan na sha lema daga nan gaskiya ban ƙara sanin me yake faruwa ba sai na farka ganni dai a cikin wani yanayi gaskiya ban ji daɗin yanayin da na gani ba to daga nan kuma lallaba na aka maka dawo gida tun daga nan shi kuma sai ya bar garin ya kuma makaranta to na shiga gida gun mamansa ta gane dai a wani yanayi haka take ta tambaya ta cikin hikima da irin na iyaye ka sai na bata labarin dai dan abin da ba a rasa ba kuma dai gaskiya ba duka ba da na bata labari to haka dai gaskiya an shiga hatsaniya sosai kafin har yin magana ta zo gan tun tunda ba a nan garin ba to da ya zo a gaya babanmu ya ji haushin abin sosai har ya nuna zai dan fitar da kara To kuma duk yan uwa haka suka nuna cewar in ya faɗa abin haka zai bata ni kuma za a samu dai matsala haka a dangi da aka samu da aka rarrafa zancen cewa idan ya kawai idan na gama secondary school haka kawai a mana aure da shi to before mu kai lokacin sai mahaifinsa Allah ya mishi rasuwa to bayan baban shi ya rasu kawai sai muka ji cewar wai ya yi aure da baban ya nuna zai magana akan ina magana da aka ajiye a baya tunda shi ya santa asar da ya yi to sai wasu su ta nuna cewar ta ai na zama yanzu saura ba tare da ta gaskiya yanzu ba za ta yi da ai surka da ni ba tunan abin gaskiya ya tsaya min a rai sosai har ba na iya bacci yadda ya kamata sannan kuma ko abinci haka na sa a gaba ina tuno abin zan ji abin yana damuna sosai ba zan taɓa manta da wannan sannan na samu taimako sosai alhamdulillahi, tun da na da na gaske malama na fara gaya matsalata. ta kafin ma da haka mahaifina ya ji zai zafin abin sosai har yasa ba shi da lafiya daga nan ma kuma har Allah ya mashi rasuwa to yanzu na gaskiya ƙungiyar ta min taimako sosai ta duba ni cewa ganin ba matsala ba matsala sosai idan na samu lokaci haka makan zauna a ba ta labari ga irin ci gaban da aka samu da kuma abin da da yake wakanuwa gaskiya anan ne su kadai suka san wannan me kike yi yanzu me kike yi makaranta kike sana'a kike me yanzu ina makaranta ba mu gama ba tukun kin samu masoyi a'a hajiya hindatu muktar da take fafatukan wayar da kan mata wajen samun 'yancinsu da kaucewa matsalolin da suka haɗar da na cin zarafi rashin samun damar jin muryoyinsu da matsaloli na tsabtace jikinsu. Shugaban mata ta kungiyar haɗaka na unguwar zomomi ta jihar Kano, Hajiya Hindatu Muktar ta ce suna samun matsaloli na mata akalla sau uku zuwa hudu a wata. Sunana Hindatu Muktar, kuma ni ina aiki a kungiyar Traditional Birth attendance Community Coalition. Haɗakar ƙungiyar unguwar zomomi ta jihar Kano, Bice shugaban mata ta ƙungiyar. To wannan matsaloli da muke samu na mata na cin zarafin mata misali faɗe ko kuma abin da ya shafi matsalar aure ko miji yau matarsa duka ko ta haihu ya ƙi kula da ita gaskiya ana samun matsaloli da yawa. Sai dai a takaice wani zubin a wata muka samu biyu uku haka wani zuba kuma a shekara ma in muka hada data tana ba mu kamar mutum ashirin ko fiye da haka a shekara amma muka yi kokari mu dakile matsalolin kafin su kai ga nisa muna yawan ba su taimako a wannan kungiyar tamu musamman ma abin da ya shafi harkar koya musu sana'o'i kananan sana'o'i wanda mace za ta dogara da kanta tunda wani zubin zaka ga abin da yake kawo matsala kamar misali namiji ya dinga dukan matar shi wani zubin ana samun matsala ne a irin ɗawainiyar gida da ake fama da ita kamar biyan kuɗin makarantar yara ko kuma daga ƙaramin ne ma haka da waye amma idan mace tana sana'a ba a samun irin wannan matsalolin da ake samu mafi akasari a wannan ƙungiya mu muka koya wa matan sana'o'i wanda za su dogara da kansu sannan kuma abin da muke yi ma muka siyo kayan abinci wani zubin mu a ajiye su matan za su zo su karɓa su ajiye kamar shinkafa wake masara dawa gero sai mu baki ba za mu baki da yawa ba za mu baki kamar shinkafa kwano biyar haka zaki je ki dinga dafa wa yaranki ba wai siyarwa zaki ko wani abu ba a'a na gida ne ke kuma abin da mijinki ya kawo miki ya baki aka hada ba ma dora riba a kai in shinkafa dubu ɗaya da ɗari biyar ce kwano haka za mu baki ba za ki kawo mana kuɗi ba sai sati biyu ko sati in kika kawo wannan abincin ya ƙare sai mu kuma baki wani dama kuma akwai sana'ar da muka koya miki karama wadda kike yi wadda kike ɗan tara kuɗin riba haka da sauransu to yawanci yanzu zaka ga matsalolin da ake kawowa ma a baya yanzu sun ragu in dai kin zo nan mu koya miki wannan sana'o'in to ana samu ana riƙe alhamdulillah gaskiya hindatu ta ce a kowane wata sukan sami akalla matsalolin cin zarafi daga uku zuwa biyar wanda a sabanin a da a yanzu mata kan fito da matsaloli da suke fuskanta na cin zarafi a tsakanin ƙananan yara da mata masu ƙarancin shekaru baraka bashir taskar voa daga kano a Najeriya. masu sauraro kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyarmu a Kaduna Binta Ibrahim a filin kwalamar mu tare da bakuwar da ta gayyato mana. Mai sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na girki-girki. yau ma muna tare da hajiya halima muhammad mahmud wacce take da sweet twist wadda za ta gabatar mana da wani kwalam na makulashe irin na gargajiya kowa ya sa abin da ake cewa dubulan wato wannan dan abun makwana shi da ake yi da fulawa wanda Hajiya yau za ta gabatar mana da yadda mata a cikin gida wato uwar gida amarya ko kuma 'yan mata masu cikin shiga daki za su iya sarrafawa da kansu su yi shi hajjiya barka da zuwa barka ka dai to na riga na gabatar da wanda zamu yi hajjiya wato zamu yi dubula me da me wacce take bukata idan za ta yi wannan abu wato shi dubula uwar gida idan za ta yi dubulan tana bukatan fulawa shuga lemun tsami bota kwai ruwa man gyada eh, baking foda, da kuma gishiri um, idan uwar gida ta samu fulawan ta rabin mudu sai ta saka mishi eh, baking powder cokali daya gishirin da uwar gida za ta sa kada ya yawa kamar yatsa biyu kawai za ta hada ta dan fincino gishirin ta dan barbada pinch kenan idan ta barbada uwar gida sai ta yamutsa fulawan da baking powder da gishirin ta yamutsa su guri daya sai uwar gida ta fasa kwai guda daya a ciki uwar gida sai ta dauki botan ta rabin siemens ta narka shi sai ta zuba a kai sai uwar gida ta kawo ruwanta tana ɗan yayyafawa tana kwaba kada uwar gida ta zuba ruwa da yawa amma idan tana da ma'auni uwar gida za ta saka ruwa rabin kofi ainihin kofin da ake gwaji da shi uwar gida za ta zuba rabin kofi bayan ta saka botanta wanda ta narka shi ma rabin simas za ta zuba shi sai ta hau tsina ta kwaba shi a wannan lokacin idan za ta fidda shi daga cikin roban da take kwaba ta sa shi a kan teburi ko kuma kan dutsen da take amfani da shi na wurin aiki uwar gida za ta kwaɓe shi har sai ya haɗe jiki idan ya haɗe jiki ta sai uwar gida ta haɗe shi kuri ɗaya ta ajiye a wannan lokacin za ta bar shi kamar minti biyu uku ya ɗan huta sai ta zo ta ɗauko shi uwar gida za ta tsira shi ne ƙanana ƙanana uwar gida za ta gugutsura shi idan ta gugutsura shi ƙanana ƙanana idan uwar gida tana da injin ɗin taliya na murza taliya to uwar gida za ta saka shi a injin ɗin taliya ta dinga juya shi har sai ya fito fale-fale sai uwar gida ta naɗe shi ta soya shi a cikin um, man gyaɗa idan kuma uwar gida ba ta da injin taliya to uwar gida za ta samu muciya ko rolimfin sai uwar gida ta dinga murza shi ta murza shi kamar za ta yi cincin ta faɗaɗa shi uwar gida an ta zo gurin faɗaɗa shi za ta faɗaɗa shi ne sai ya yi fale-fale idan ya yi fale-fale a hannunta ko a kan teburinta sai uwar gida ta rika ɗan kamo gefe-gefen tana ɗan matse shi ta rika ɗan matse shi sai ta tara shi gaba ɗaya a kan faranti har sai ta gama yi da wa'annan fulawa da ta kukutsira idan uwar gida ta yi su duk suka yi kwale-kwale sannan ta dan kama baki ta dan mammatse sai ta tara su bayan ta gama kwata-kwata sai uwar gida ta je gurin tuya kuma sai ta ɗauki manta ta zuba a cikin tukunya ta ɗora shi ta ɗan yanki albasa manya ta watsa idan albasa ya yi ƙamshi to mai ya soyu sai uwar gida ta cire albasa ta ajiye a gefe ya soyu za ta ga ya ɗan bushe haka sai uwar gida ta cire shi sai ta ɗauko shi wannan dublan da ta riga ta mummurza su ta ajiye sai ta fara tuya haka uwar gida za ta saka kowane ɗaya tana soya sha sai ta ga ya ɗan canza kala daga fari ya zama ɗan brown brown ya yi kalan brown sai uwar gida ta sauke to bayan uwar gida ta sauke shi um, uwar gida ta ɗora tukunya za ta ɗora tukunya shi ma a gefe ta saka shiga kofi ɗaya da rabi ta ɗebo ruwa shi ma kofi ɗaya da rabi ta ɗauki lemun tsami kamar guda ɗaya zuwa ɗaya da rabi zuwa biyu sai ta matsa shi a cikin wannan runguwan um, shuga da, ta ɗora a wuta uwar gida za ta bar shi ya tafasa ya tafasa ya tafasa har sai ta fara gani ya fara ɗan tafasa yana wani ɗan kumfa kumfa kumfa haka to alama ne na nuna cewa um, ta ya nuna to uwar gida idan ta ga haka to shuga ya nuna kenan sai ta sauke ta dinga daukan dublan da ta soya tana sakawa a ciki tana an jujjuyawa to dublan ya kammala a sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazar da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.